بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 23 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 8 ga watan august shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 25 daga cikin jerin giyar kasusun karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim walafan shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah Ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iqtida usratul mustaqim yana tattauna mas'ala ce mai muhimmanci a cikin aqidar musulunci wanda aka fi sani da suna alwala'u wal bara babu shakka ibnu taymiya ya kai matuka wajen yin ta'asili da bayani dalla dalla akan ka'idoji waɗanda musulunci ya shimfiɗa dangane da gujewa kwaikwayon kafirai sawa'un kafiran nan maguzawa ne ko ko kafirai ne kitabawa Kirista da ainihin wato Yahudi kenan Allah ubangiji ya tsare mu muna ta bibiyan al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ya gafarta masa a inda yake kwararo mana bayanai dangane da ka'idoji din zamu tashi a inda yake cewa wa qad rawa an ibn Mansur qala sa'altu Ahmad an halqan halqil qafa yace ibn Mansur ya ruwaito daga shi Imam Ahmad din yace na tambayi imamu ahmad ibn hanbal Allah ya kara mashi rahma na ce menene hukuncin aske ƙeya faƙala sai ya ce la'a'alamu fihi hadisan ban san wani hadisi da ya nuna cewa mutum ya aske ƙeyarsa ya bar gaban kanshi da gashi ba illa ma yurwa an ibrahima annahu kariha qarada yarqus yace sai abin da aka ruwaito daga ibrahimu a zahiri Ibrahimun Naka'i kenan aka ce ya kyamaci kardayar kus wannan kalma ta kardayar kus sai ainihin wato malam yake cewa gashi a ƙasa ya ce kardayar kus a cikin walam ajid hadhi walam ajid hadhihi kalima fil maraji allati tala'atu alaiha ban samu wannan ainihin kalma ba ban samu wannan a kalma a cikin dukkanin ma'ajin waɗanda na karanta ba ma'ana a zahiri malam ya bincika kalman nan a cikin littattafan mu'jam na larabci qawamis na larabci dictionaries na larabci amma babu ita a ciki ballantana a gane me take nufi walakin ni afhamu min siyaqil kalam huna annaha bi ma'ana halqil qafa yace amma yanayin magana anan wurin yana nuna mana cewa Ibrahimu ya kyamaci aske ainihin wato keya wa ya galibu ala zanni annaha farisiya malam mai ainihin taliki nasirul aqal yace kuma ina ji a jikina zatona yana rinjaya akan cewa wannan kalma daga yaren farisanci ne daga peshiya wallahu a'lam Allah shi ya fa sanin daidai ma'ana abin da ya faru shine akan samu a cikin harshe haka sai mutum ya doye magana sai ya sanya wata kalma wadda ba irin harshen bane yayi abin da suke ce mishi mixed code shine azduwajiyatul lugha mutum yana magana da Hausa yana yana cusa kalmomi na Ingilishi ko Yarbanci ko Larabci da gwargwadon irin sakafar da yake da ita ko mutum yana magana da ainihin wato yare na Ingilishi yana yana sanya Hausa ko Larabci ko makamancin haka to a san da yake maganan waɗanda suke a wurin ko suka yi zamani da shi sa iya fahimtar me yake nufi domin shi ma su ma suna rayuwa a cikin irin sakafar da yake rayuwa amma inda za a rubuta a ajiye watakila bayan tsawon zamani idan wani ya zo wanda yake karanta asalin yaren da aka yi maganar ba dole bane ya fahimci kalmomi ɗaiɗaiwa waɗanda suke zuwa a ainihin irin wannan yanayi na ingausa da ake faɗa da hausa masala to shine irin abin da ya faru a nan ibrahimun naka'i idan shi ne ke yin wannan magana kamar yadda ainihin malam ya ishara cewa ibrahimun naka'i ne to mutumin ƙasar kufa ne to ƙasar kufa kuma ƙasa ce wadda a lokacin dama ba ƙasar laraba ba ce aslan sannan kuma akwai mawali waɗanda suke ba larabawa ba mutanen da suke ajamawa suna rayuwa a tsakankanin waɗannan larabawa ashabul fathi waɗanda suka buɗe garin ya zama na musulunci to babu abin mamaki don an samu at-ta'affur wa ta'athir tsakankanin yarurrukan guda biyu kowane yare ya zama yana yana naso har ya taba ɗayan ko kuma ya dan wani abu na cikin ɗayan yaren ya gangaro ya shiga cikin ɗayan shine irin abin da ya faru anan ina fata mun gane wannan wa zakara al-khallal hadha wa ghayruhu al-imam al-khallal shi ma ya ambaci wannan babban dalibi daga cikin malamai waɗanda suke sun yi karatu a gun al-imam ahmad ɗaya daga cikin manyan shi khallal mai littafi ainihin wato a don da yayi rubuce-rubuce da dama da su'alat tambayoyi da ya imam ahmad to shi ma ya ambaci wannan labari da shi da waninsa wa zakarahu aidan bi isnadihi an al-haytham ibn humayd qala haffal hafful qafa min shakal al-majus an ruwaito ha ila yau daga al-haytham dan humayd wanda shi ma ɗaya ne daga cikin manyan dalibai wanda suka karatu a gunsi imam ahmad qala amin daga haytham dan humayd wato ɗaya daga cikin manyan malamai da su imam ahmad suka zo a bayan su yana cewa hafful qafa min shakalil majus aske ƙeya na daga cikin tsarin maguzawa maguzawa ne suke aske ƙeya su bar gaban kai da gashi wa anil mu'tamir ibn sulaiman at-taymi qala kana abi idza jadda sha'rahu lam yahlik qafahu yace babana inji al-mu'tamir ibn sulaiman at-taymi yace babana ya kasance idan ya ainihin wato taje gashin sai gyara shi baya cewa bari ya aske ƙeyar ya bar gaban qila lahu sai aka tambaye shi lima me yasa mahaifinka ke yin haka qala kana yakrahu an yatashabbaha bil ajam ya kasance yana kyamar yayi kama da ainihin maguzawa shine al ajam anan wasalafu taratan su magabata a wani lokaci yu'alliluna al-karahata bitashabbuhi bi ahli al-kitabi suna kawo hujjan ainihin wato a suna kawo hujjan kyamar irin wannan siffa cewa dalilin shine dan kada ai kama da ahli al-kitabi wataratan wani lokaci kuma bitashbihi bil aajim da kada ai kama da maguzawa wakilal illatayn mansusatun fi sunnah duka waɗannan dalilai sun zo a cikin sunna wani lokaci a ce an hana kama da maguzawa kar ku yi kaza dan suna yi wani lokaci a ce an hana kama da ahal kitabi kar ku yi kaza dan suna yi ma anna sadika sallallahu alaihi wa sallam qad akhbara bi wuqu'il mushabaha li haula'i wa haula'i sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya bada labari har ila yau cewa za a samu abkuwan kamantakekeniya din bi haula li haula'i ga waɗancan su ne ahal kitab wa ha'ula'i da waɗannan su ne a ajin kama ƙaddamna bayanahu kamar yadda bayanin sai ya gabata a baya an tuna a baya cewa an yi bayanai na hadisan da suka zo suna tabbatar da ƙaddara ta riga ta zartu akan cewa sai an samu mutane daga cikin musulmai suna koyi da maguzawa sai an samu mutane daga cikin musulmai suna koyi da yahudu da kiristoci manzo Allah ya ce za ku yi koyi da wanda suka gabace ku sai aka ce mishi yahudu da nasara ya ce suwa ne to in ban da su wata rana kuma aka ce mishi paris da rum ya ce suwa ne in ban da su kaga dukkanin nau'o'in guda biyu ya tabbata kenan a cikin sunna za a yi koyi da su wannan kaddara ce da ta riga ta zarta cewa za ta auku na'am ha'ula'i ta farko yahudun nasara da kuma ha'ula'i ta biyu al'ajim tunda ya ambace su ai ya yu'allilu karata bi ahli kitabi da kuma bil a'ajim to ha'ula'in farko sai kai mai da zuwa ahli kitab kaga sune yahudun nasara kenan ha'ula'i ta biyu kuma zuwa ga a'ajim sune farisa da rum wa an shaddad ibn aus radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama khaliful yahuda fa innahum يسلون لا يسلون في نعالهم ولا خفافهم رواه أبو داود يتي daga sahabi shaddadu dan aus Allah ya kara masa yadda shaddadu ainihin mutumin garin Madina wanda yake cousin ne ga Hassanu dan Sabit yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khaliful yahuda ku saba wa yahudawa fa innahum la yusalluna fi ni'alihim ba sa sallah da takalmin su wala khifafihim ba sa sallah a cikin huffin su rawahu abu dauda abu dauda ya fitar da wannan to kaji kai da kake cewa kai ahlus sunna ne kana rubutawa kohon masallacin ka cewa ba a sallah takalmi ya zama masallacin yahudi kenan Allah shi kyauta وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن أم موسى عليه السلام yace wannan kuma duk da cewa al'ada yahudawa ta cire takalmi in za su yi sallah sun ɗauko ta ne daga fikirar da ta faru ta annabi Musa da ya cire takalminsa lamma qila lah sa'ad da aka ce masa fakhla na alaika lokacin da ya je ganawa da Allah a turu saina Allah ya ce da shi fakhla na alaika cire takalmanka sunna annabi Musa ce kenan suke aiki da ita suke cire takalmin za su yi ibada amma duk da haka annabi ya ce a saba musu duk da kusancin da manzo Allah yake ambata tsakanin shi da Musa alaihi salatu wassalam wanda abu ne tabbatacce amma tunda ya zama yanzu daga cikin mabade na addinin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai saba ma waɗannan maguzawa da waɗannan kafirai da suka canza addinin Allah to ba abin da ake kalla yanzu a nan cewa to ai sunnar wani annabi ne nasu ba a'a sunnar ta mu annabin aula bil ittibai ina fata mun gane wannan wa an amrin ibn al-as radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatus sahar bambancin da ke tsakanin azumin mu mu musulmai da azumin ahlul kitabi akalatus sahir sahar cin abincin asuba shine sahur da ake yi zaka sahur yake da muhimmanci ga ainihin musulmai manzo Allah tsare salama ya kwadaitar game da shi ba falala bace mutum ya ce aini ba na yin sahur ni ko ban ci abinci da asuba ba ba komai a'a ka tashi ka ci komai karancin sa domin tabbatar da wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma aiki da karantarwarsa na cewa lalle lalle a saba ma yahudu a ta kowace hanya ta daga cikin wuraren sabawan mun ji banda wuraren ma da aka yi nafsi kamar irin nan har da kuma cikin sauran mu'amalolinsu da take-takensu waɗanda ba a samu nafsi ba wannan hadisi ma da ya ce rawahu muslimun fi sahihi imam muslim ya fitar da shi a cikin littafinsa a sahih a cikin lamba ta dubu ɗaya da tasa'in da bakwai amin da tasa'in da shida ko wa haza ya dillu ala annal fasla bainal ibadatai ne amrun maqsudun lishari wannan yana nuna maka cewa bambanta tsakanin ibadojin nan guda biyu ibadar musulmai ta azumi da ibadar yahudu ta azumi amrun maqsudun lishari wani abu ne wanda shari'a tana nufata shi tana sanar da gangan take nufin a saba din ba abu ne kawai wanda ya auku sudfatan ba وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم يا فدهك قرر أتكي رواية أبو داود أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ الله يتشي لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة الدين النم بذي قشي بينا بيني ينا تكين أوككا متكر متاني سنة قققو تبوت أباكي نأزمي لأن اليهود والنصارى yu'akhiruna domin yahudu da nasara suna jinkirta bude baki ba sa yin shi akan lokaci wannan hadisi kamar da malamin ambata Abu Dawud ya fitar da shi a lamba ta 2353 da kuma al-Imam Ibn Majah a lamba ta 1698 da al-Imam al-Hakim a cikin littafin shi al-Musaddarak a cikin mujallad na 1 shafi na 431 hadisi ne ingantacce wa hadha nassun fi anna tuhu anna zuhura ad-din al-hasilu بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى هذا وانا النسي ني أكن cewa ɗaukaka addini wacce take samuwa ta hanyar wato gaggauta buɗe baki hakan yana faruwa ne idan an yi wannan aiki kuma an saba ma yahud da nasara kenan saba musun wani makasudi ne daga cikin maqasid shari'a wa in kana mukhalafatuhu sababan li zuhuri dini فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة yace kuma wa idza kana mukhalafatuhum idan ya zama mun gane cewa saba ma yahudu da nasara sababan dalili ne li zuhurid din na bayyana addini da daukakarsa fa innamal maqsudu ai mun san cewa kadai abin da yasa bi irsalir rusul aka aiko manzanni an yadhhara dinullahi ala ad-din kulli Allah yayi aiko manzanni ne dan ya bayyana addinin Allah akan dukkanin sauran addinai fa yakunu nafsu mukhalafatihim min akbari maqasidil ba'sa da ka saba ma yahudu na daga cikin manufofin aiko manzanni mafi girma kin domin an aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kamar da nasu kwani fada yadhhiru lidhhiru ala ad-din kulli to sai muka ji kuma da gaskiya abin da yake izharud din akwai saba ma yahudu kaga ba karamin abu ne mai muhimmanci ba kenan wajen tabbatar da shari'ar Allah da ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam da ita وهكذا روى أبو داود من حديث أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هكذا نمكم هر إلى أبو داود يرويت daga hadisin ainihin Abu Ayyuba Abi Ayyub al-Ansari Allah ya kara masa yadda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Abu Ayyuba yace manzon Allah ne yace la tazalu ummati bi khairin al-ummata ba za su gushe ba a bisa kan alkhairi au alal fitra ko kuma yace la tazalu ummati alal fitra al'ummata ba za su gushe ba akan tsarin asalin ɗabi'ar addini na ma lam yu'akhiru al-maghriba matakar ba su dinga jinkirta magariba ba ila an tashtabika nujum su dinga jinkirta ta har sai sun ga taurari sun shiga cikin junansu ma'ana taurari sun fito irin addinin yan bid'a waɗanda ba za su kira magariba ko su sha ruwa in suna azumi ba sai sun ga gari yayi duhu gaba daya wannan bid'a ce da kuma al'ada ba addinin musulunci bane addinin musulunci idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im idan dare ya bullo ta nan gari rana ta wuce ta can shikenan mai azumi ya sha ruwa ko ya sha ko bai sha ba azumi ya kare to amma ko waɗanda suke da al'adu na sai sun bari sun ga gari ya yi duhu tsab wai don ka samu kuskure ya zama ranar ba ta riga ta faɗi biddika ba wannan ba al'amari da aka ce sai ka yi wannan taharri ɗin ba ga sahabi yana cewa muna tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce Bilal ne ko ya ce tashi kai mana abin buɗe baki ya ce inda zan hau kan raƙumi na na leƙa haka zan hango rana zan hango ƙursul shams wannan tukulluman rana ja amma da haka manzo Allah ya ce a kai mana abin buɗe baki mu sha don haka wannan shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace ba za a gushe ba akan alkhairi matukar ana yin gaggawar yin magariba ba a akhara ta har zuwa sai taurari sun fito wannan hadisi kamar da malam ya faɗa al-imamu ainihin ibnu maja al-imamu abu dawud ya fitar da shi a lamba ta 418 wannan hadisi ne ingantacce malam ya ce warawahu ibn maja min hadisi al-abbasi warawahu al-imamu ahmadu min hadisi as-sa'ib ibn yazida al-imamu ibn maja ya rawaito wannan hadisi daga ainihin riwayan abbas dan abdul muttalib baffan annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma imamu ahmad ya rawaito shi daga hadisin as-sa'ib dan yazid ainihin wato al-kindi radiyallahu anhu وقد جاء مفسرا تعليله لا يزالون بخير ما لم يؤخر المغرب إلى طلوع النجم ya zo da fassara dalla-dalla a inda yake magana akan cewa kada wato za a ci gaba da samun alkhairi matukan mutane ba su jinkirta magariba har zuwa fitowar tauraro ba mubahatan lil yahudi ya zama suna yin haka dan kwaikwayon yahudawa wa yu'akhiru al-fajr su zama suna jinkirta al-fajr ila mahaqin nujumi har zuwa ɓacewar tauraro mudahatan lin nasraniya suna masu kwaikwayon kiristanci duka abubuwa biyun kaga kwaikwayo ne na ainihin wato maguzawa kafirai masu littafai sai ma yace qala sa'id ibn mansur haddathana abu muawiya qala haddathana salat ibn bahram an al harith ibn wahab an abi abdurrahman as-sanabihi qala daga abu abdurrahman as-sanabihi wannan ba sahabi bane tabi'i ne daga cikin mukhadramuna da haka isnadin mursali ne a zahirinsa kamar yadda kake gani domin cewa yi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan mutum mai suna Abu Abdurrahman As-Sanabuhi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne yace la tazalu ummati ala maskatin ma lam yantadhiru bil maghribi ishtibakan nujum al'ummata ba za su gushe ba a cikin ainihin wato su da addini matukar ba su jira magariba har sai taurari sun fito ba mudahatan lil yahudi suna masu kwaikwayon yahudawa ba walam yantadiru bil fajri ba su jinkirta alfijar sallar asuba ba mahaqan nujum su bari har sai taurari sun bace mudahatan lin nasraniya suna masu kwaikwayon nasraniyanci ba walam yakilul janaiza ila ahliha matukar kuma ba su waffala sallar jana'iza harkar gawa a bar masu ita su yi ba malai sun fasara masu ita ko dai ahluha da nufin yan uwan mamacin ko aluha da nufin waɗanda suka maida abin sana'a kronas kenan waɗanda suke suna da akwai akwai yanzu a ƙasashen da suke iddayin ci gaba akwai masana'antu da kamfanoni na jana'iza yadda ake da wurin masu niƙa da kafinta da mai walda ko kuma mai shagon jana'iza idan an yi mutuwa za a zo a kira shi da shi da jama'a shi kowa ya basu waje an san farashin da za a basu su za su yi magawan nan komai ko kuma duka sai dai kallo to wannan yana faruwa ko kuma irin yadda ake al'adance idan mutum ya mutu kawai shikenan sai kowa ya koma gefe tsaya a kyala yan uwan macin su kadai za su yi mishi abubuwan da ake yi akwai abubuwan da su ya kamata su yi akwai abubuwan da kuma ake yi tare da sauran al'umma don kowa yana neman lada ne to kuma dai wanne ne fasara na daga cikin abubuwan da za su tauye ainihin riko da tsantsar addini kama da yahudawa kama da kiristoci wajen jinkirta magariba da kuma jinkirta asuba da kuma wannan kamantakeke ne ita kuma wajen barin jana'iza ga mazowanta amma hadisin isnadin shi a yadda yake haka isnadi ne wanda yake mursali sai da za a yi aiki da shi a cikin shawahid don ya ƙara ma waɗancan ainihin wato mutum ɗin ƙarfi ya ƙara musu armashi wajen fassara ma'anar menene ishtibakun nujum domin abin da yasa ya kawo shi kenan anan ina fata mun gane wannan al-imamu sa'id dan mansur ya fitar da hadisin kamar yadda malai ya faɗa a cikin ainihin wato abin nan din shi sunan na sa'id ibn mansur wa qala sa'id ibn mansur haddathana ubaidullah ibn iyad al-luqayt an abihi al-layla imra'atu bashir ibn al-khasasiyya qalat daga wata mata mai suna laila matar ainihin wato bashir ibn al-khasasiyya ita ce laila bintu saddus kenan laila as-saddusiyya ash-shebaniya asali sunanta jahdama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza mata suna zuwa laila kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin ainihin wato abin nan kamar yadda ibn hajarin ya kawo labarin ta da shi da al'imamu ainihin ibn hibbana a cikin littafinsu ibn hibban ya tabbatar da cewa tabi'a ce ba sahabiya ba ce ta ce tana ba da labari daga mijin ta ce kalat arattu an asuma yaumaini muwasaratan na so ne azumin kwana biyu ta hanyar sabuzarci na yi azumi yau idan magariba ta yi ba zan sha ruwa ba na sake wucewa da azumi har cikin dare gari ya waye na sake yin azumi ba zan sha ruwa ba sai ƙarshen rana ta biyu fanahani anhu bashirun sai mijinta mai suna bashiru dan khasasiya wanda sahabi ne shi kuma sai ya hana ta yace skarki haka wa qala sai yace da ni inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nahani an zalika manzo Allah ya hana ni yin wasali wa qala manzo Allah yace da ni inna ma yaf'alu zalika an-nasara kirista ne suke irin wannan azumin sumu kama amarakumullah ya ku musulmai ku dinga azumi kamar yadda Allah ya umurce ku shine waqulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl wannan shine yadda Allah ya umarni a ci a sha har zuwa bayyana al-fajr fari sai a dakata da cin abinci sai kuma a cike azumi har zuwa ƙarshen rana faduwar rana gashi yace wa atimmu sawma kama amarakumullah ku dinga cika azumi yadda Allah ya umurce ku wa atimmu siyama ila al-layl ku cika azumi zuwa dare fa idza kana al-layl da zaran dare yayi kana anan tamma ce ai fa idza hadara al-layl fa aftiru sai ku sha ruwa wa qad rawahu ahmad fi musnad musnad wannan hadisi ma imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad a cikin mujallad na hudu shafi na 220 da ainihin biyar da isnadi ingantacce fa allala nahya anil wisali sai ya kawo hujja game da hana wisali bi annahu saumun nasara cewa wisali azumin kirista ne ba azumin musulmai bane wa huwa kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma abin haka yake inji ibn taymiya kamar yadda manzon Allah ya faɗa wa yashbihu an yakuna min ruhbaniyatihim allati ibtada'uha yace kuma wannan yake kama da a ce yana daga cikin ruhubaniyancin da Qur'ani ya zarge su akan cewa sun kirkiro sun kasa kiyayewa domin ba sa iya kiyayewa din har yanzu Kirista suna irin wannan azumin amma ba sa iya kiyayewa suna yin barna sosai a cikin waɗannan ainihin ibadoji da suke domin dama haka Allah ya zarge su cewa sun kirkiro ruhubaniyanci wa ruhubaniyata nibtada'uha ma katabnaha alaihim fama ra'awha haqqa ri'ayataha mu ba mu ce su yi ba da aka suka kasa kiyayewa iya yadda ya kamata su kiyaye ruhubaniyanci daga cikin shi shine irin wannan daga ciki cewa ba sa cin nama ko abinci mai daɗi sai dai ɗan itace ko abinda ba a yanka dabba ba suna akwai masu irin wannan aƙida a cikinsu akwai wanda ba sa yin aure akwai wanda ba sa cin abu mai kyau da makamantansu amma kuma sai a lokacin da suke haramtawa kansu waɗannan halas ɗin sai kuma su faɗa kan haram wanda ya ce ba zai aure ba sai kuma a same shi yana zina ko yana luwaɗi an sha jin labari har a Vatican an yi scandals iri-iri akan irin waɗannan a cibiyar kiristi ta duniya ma kenan wanda ya ce kuma ba zai ci nama ba sai kuma a same shi yana cin wani abu haramun ya ki cin naman da ya halasta gare shi sai a same shi yana cin naman alade to ire-iren waɗannan abubuwan su ne suka faru da su to haka a wajen azumi ya ce ba zai ba zai sha ruwa ba gabaki daya sai kuma a samu yana shan wani abu wanda yake ainihin wato na barna ko makamancin haka Allah ya tsare mana imanin mu وعن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه daga ainihin Anas Allah ya kara masa yadda annal yahuda kanu idha habatil mar'atu fihim lam yu'akiluha yahudu sun kasance idan mace a cikin su tana haila to ba sa zaman cin abinci da ita babu ruwan su da ita za a samu wani dan daki ne a cikin gida dakin haila kenan duk wacce take haila ana za ta dinga kwana babu magana da ita ba a cin abincin da ta girka ba a zama kusa da ita ba a komai da ita za a mai da ta kamar ba mutum ba iyakar tsawon kwanakin da take haila walam yujami'uha fil buyut ba sa tarayya da ita a cikin gidajensu fasala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai sahabbai suka tambayi manzon Allah game da hukuncin wannan fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da fadin shi cewa wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid suna tambayanka game da ainihin haila qul huwa adhan kace musu haila kazanta ce fa'tazilu an-nisaa fil mahid ku kaurace wa matayanku idan suna haila fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya fassara yace isna'u kull shay'in illa an-nikah ku aikata duk abin da kuke da sunan mu'amala in banda kwanciyar aure ita ce kadai abin da aka hana amma duka sauran al'amari zama tare rungume meniya cin abinci kwanciya a gado ɗaya da dukkanin sauran hulɗa da mutum yake yi da matarsa zai yi da wannan hulɗa da ita in ban da wannan hulɗa da aka yi istisna'i shine kwanciyar aure fa balaga zalikal yahuda fa qalu sai wannan labari ya kai ga yahuda sai suka ce ma yuridu hadha ar-rajulu an yada'a min amrina shay'an illa khalafana fihi suka ce wannan mutumin wai suna ishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani abu da zai kyale daga cikin al'amuran mu sai ya saba mana kaga su ma sun fahimci cewa na daga cikin maqasid na shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama shine sabawa abin da suke yi faja'a asid ibn habir sai ainihin wannan sahabi mai suna asid dan habir sai yazo wa abbad ibn bishr suka zo su biyu fa qala ya rasulullah innal yahuda taqulu kaza wa kaza suka ce ya manzon Allah kaji kaji kaji abin da yahudawa suke faɗa afala nu jami'ahum shin yanzu ba ma tara da matan mu ba ma'ana ya zama mu saba musu ɗari bisa ɗari mun gane suna so su wuce makaɗi da rawa wajen sabawa fatagayyara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai fuskar manzan Allah ta canza hatta zananna an kad wajada alaihima har muka dauka ko yayi fushi da su ne fa kharaja sai suka fita fastaqbalahuma hadiyatan min labanin ila nabi sallallahu alaihi wasallama za su fita sai suka tarar suka ci karo da wata kyauta ta nono da za a ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa arsala fi atharihima manzan Allah aka aka bi sawun su fasaqahuma ya shayar da su wannan nono fa arafna annahu lam yajid alaihima sai muka gane ashe ba fushi da su ba a yayi fushi da magana da suka yi ne ta saba wa doka Allah rawahu muslim muslim zai fitar da wannan da gaskin fiqhun wannan hadisin shine ashe saba ma yahudi da za a yi baya wuce haddin shari'a za a saba musu ne abin da yake haddin shari'a akwai wasu da suke cewa a yanzu wai musulmi su dinga aske gemu saboda yahudawa suna barin gemu to shine irin wannan sabawa ba a makance ake yin ta ba akwai usul na shari'a da ake a inda shari'ar musulunci ta dace da abin da suke yi yanzu shari'a ake bi sai a ci gaba da bin wannan shari'a ko da sun dawo sun kwaikwayi wannan abin ba za a ce to shikenan bari kuma mu koma can bangaren ba dan abin ba siyasa bane jama'a ba siyasa bane cewa diran da wani yace eh ni kuma na ce a'a kafin ne magana ma sai na tambaya abu kaza meye ra'ayin su wani game da shi da zaran na ji ra'ayin su to ni kuma sai ne maza na hau ɗayan ra'ayi ba haka bane saduwa da aka hana da mace mai haila yana da nashi illar a addinance da kuma a likitance to ba za a ce dan yahudu ba sa yi su gaba daya tun daga saduwar har zuwa mu'amala musulunci ya ce ai mu'amala banda saduwa sai wani ya ce to tunda ana so mu saba musu 100 bisa 100 bari ma hammi saduwar ba za a ce haka ba to irin shi ne irin na gemu misali ma'ana da za a waye gari yanzu yahudawa suna dangale wandunan su ba za mu ce to tunda suna dangale wandun bari mu saki namu ba sai mu ban namu yadda yake ina fata mun gane wannan shine irin wannan ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin yi ma sahabbai ishara akan ba daidai bane wannan tunanin nasu wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi kamar yadda mala ya faɗa wa hadisi ne a cikin Muslim a cikin lamba ta 302 fa hadha al hadith yadullu ala kathrati ma shara'ahu Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallama min mukhalafati al yahud wannan hadisi yana ishara akan yawan abubuwan da Allah ya bada su a shari'a ga manzansa na saba ma Yahudawa bal ala annahu khalafahum fi ammati umurihim kai wannan hadisi yana nuna cewa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba musu a cikin daukacin al'amuran su hatta qalu har suka fahimta su da kansu suna cewa ma yuridu an yada'a min amrina shay'an illa khalafana fi annabi Muhammadu ba shi da nufin ya bar wani abu a cikin abin da muke yi su da kansu suka ce sai ya saba musu summa innal mukhalafa kama kama sanubayyinuhu taratan takunu fi asl hukmi wa taratan fi wasfi sannan ita kanta wannan sabanin kamar da zamu zo mu ambata inji ibn taymiya wani lokaci tana kasancewa a cikin aslul hukmi a cikin asalin hukuncin abin da ya haramta gare su sai ya halasta gare mu ko abin da ya halasta gare su sai ya zama ya haramta gare mu ko abin da suke a matsayin shari'a sai a ce bid'a ne a shari'a mu ko makamancin haka wa fi wasfihi da kuma a cikin yanayin aikin abinda suke yi kaza mu kuma sai mu yi shi da wata sura kaza wa mujanabatul ha'idi lam yukhalafu fi aslihi kaga kaman ainihin wato gujewa mai haila ba a saba musu a cikin asalin gujewar ba bal khulifu fi wasfihi an saba musu a cikin yanayin abun ne domin shi ma qur'ani cewa yi fa'tazilun nisaa ku ainihin wato ƙauracewa mata su ma suna ƙauracewa mata kaga duka hukuncin iri ɗaya ne amma suran ƙauracewan shine aka sabawa su ƙauracewan su za su kore ta daga cikin ɗakin ta sa ta wani ɗaki na musamman su kuma ci gaba da ainihin guje mata ta yi tsarki babu ruwansu da ita ba ta yin abinci a gidan ba a magana da ita ba a zama fira da ita shi ko musulunci sai ya ce a kwanciyar aure ne kawai ba za a da ita ba kaga mukhalafan anan amine ne fi wasfil hukumi ne haisu shara Allahu muqarabatal ha'idi fi ghairi mahallil adha tunda Allah ya shar'anta kusantan mai haila amma banda ta mazaunin wannan kazanta din falamma arada ba'du sahabati an yata'adda fil mukhalafa ila tarki ma shara'ahu Allah yayin da aka samu sahabbai sun yi nufin bari su wuce makadi da rawa wajen wannan sabani su bar iya abinda Allah ya shar'anta taghayyara wajhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai fuskar manzon Allah ta canza وهذا الباب باب الطهارة kana alal yahudi fihi aglalun azima wannan babi na tsarki yahudawa suna da tarnaki mai yawa a cikinsa fabutada an nasara tarka zalika kulli sai su kuma nasara suka kawo bid'a suka bar duk wannan wato tarnakin da aka yi su kuma nasara idan mace tana haila su kuma suna saduwa da ita ba sa fasa yin komai da ita hatta innahum la yanjisuna shay'an har dai zama su ba ba su da haram ba su da najasa bila shar'in min Allah babu ruwan su ba da shari'a Allah ba kirista ba shi da wani abu najasa bai san ya fitsari ya tsarki ba bai san ya wanke kashi ba bai san najasar da ke tare da abubuwa masu najasa daga cikin dabbobi kaman alade ba ba abu ne da me shi ko miyan kare ba babu abu ne da me shi da wannan kazami ne na karki ina fata mun fahimci wannan haka kuma babu abin da ya dame shi da wai mace mai haila ya guje ta har yanzu nan da muke magana kiristoci suna saduwa da matansu masu haila fadallahu al'ummata alwasata sai Allah ya shirtar da wannan al'umma zuwa ga tsakatsaki wanda na daga cikin dama khasais din wannan al'umma bima shara'ahu laha min wasa ila wasati min zalika ila wasatin min zalika da shari'a da Allah ya kawo musu tsakatsaki ce dama wa in kana ma kana alaihi alyahudu kana aidan mashru'an duk da yake abin da Yahudawa suke akai na gujewa mai haila dama can shari'a ce a cikin addinin su fajtinabu ma lam yashra yashra'il lahu ijtinabuhu muqarabatan lil yahudi lil yahudi kokarin gujewa abinda Allah bai shar'anta a guje mishi ba shi kanshi kama ne da Yahudawa abinda waɗancan sahabbai guda biyu suka so su ƙara kina wa mulabasatin lima shara'a Allahu ijtinabuhu muqarabatul lin nasara sannan yin cakuɗeɗeniya kuma da abinda Allah ya ce a guje mushi shi kuma na nasara kwaikwayon nasara ne ma'ana duk abinda Allah ya ce a guje mushi idan ka ainihin wuce iyaka wajen guje mushi to kai kama da yahudu wato tsanani kenan a wajen addini duk abinda kuma Allah ya ce a guje mushi idan ka je ka shige mai to kai kama da nasara mujarradin shigewa abin da Allah ya ce a haramta to biyewa nasara ne domin su ne suke zama ba su da wani haram komai shiga kawai suke cike shi ba tare da shari'a ba wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallama mafi alherin shari'a shine shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama wadda take ainihin tsaka-tsaki ina fata mun gane wannan jama'a sai malai ya ci gaba da cewa wa an abi umamata an amr ibn ambasa qala amru dan ambasa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kuntu wa ana fil jahiliyati azunnu anna an-nas ala dalala na kasance tun a zamanin jahiliya ina cewa a raina mutanen mu larabawa akan bata suke baya yin irin addinin larabawa suke fa innahum laysu ala shay'in ba sa kan komai wa hum ya'buduna al-awthana alhalin suna bautar gumaka qala sai ya ce fasami'tu bi rajulin bi makkata yukhbiru akhbara sai na ji labarin wani mutum a makka wato annabi kenan sallallahu alaihi wasallama yana ba da wasu labarai da ba a saba jin irin su ba faqa'attu ala rahilati faqadimtu alaihi sai na daura siddin abun hawa na sai na taho inda yake na taho makka fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mustakhfiyan sai na samu manzon Allah yana boye a wani wurin maboya jarra'a alaihi qaumuhu mutanen shi suna mushi jafa'i a daidai wannan lokacin farko farkon musulunci kenan fatalattaftu sai na sadada na sadada hatta dakhaltu alaihi bi makka har na kai inda yake a cikin garin makka fa qultu lah sai na ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma anta menene kai me labarin ka qala ana nabiyyun yace ni annabi ne fa qultu wa ma nabi yace me kuma ma'ana annabi me kenan qala sai ya ce da ni arsalani Allah Allah ne ya aiko ni fa qultu sai na ce da shi bi ayi shay'in arsalaka to da me Allah ya aiko ka qala arsalani bi silatil arhami Allah ya aiko ni da cewa in mutane wa'azi su dinga sada zumunta wa kasaril awsani ma mutane wa'azi su kakkare gumaka wa an yuwahhada Allah la yushraku bihi shay'a bihi shay'un kada kuma a maida Allah shi daya wajen bauta kada a yi shirka da Allah fa qultu lahu sai in ji amur ɗan ambasa sai na ce da manzan Allah tsare salama man ma'aka ala haza da waye da waye suka bi ka akan wannan addini qala hurrun wa abdu yace wani ɗa ne guda da wani bawa guda qala wa ma'ahu yawma idin abubakar wa bilal amr da ambasa yace a wannan lokacin mu'mine guda biyu ne rak daga cikin mazaje abubakar da bilal Allah ya kara musu yadda fa qultu sai nace inni mutbi'uka to ni ma zan shiga addininka qala sai manzo Allah yace innaka la tastati'u zalika yawmaka hadha ka ganka nan ba za ka iya wannan addini a yanzu ba ala tara hali wa halan nasi kai bai ga yanayi na ba ina cikin tsoro da firgici da zaluntar mu da ake yi wa halan nasi ba ga yanayin yadda mutane suke ciki ba kafare suna zalunci walakin irji ila ahlika ka koma zuwa cikin mutananka iyalanka fa idza sami'ta bi qad zahartu fa atini in ka ji labarin na bayyana nayi karfi sai ka dawo qala mai riwaya ya ce shi wannan sahabi ya ce fazahabtu ila ahli sai na koma garinmu wa kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadina ana nan ana nan kuma har lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo garin Madina ya hijira kenan wa kuntu fi ahli faj'altu atakhabbaru al-akhbara ni kuma lokacin ina can a garinmu ina ta neman labarai ina ta tambaya duk inda na wani ya zo daga makka in ce ina labarin mutumin nan me ake cike ne da shi da mutanen makka hadin na samu labarin cewa ai ya koma madina wa as'alun nasa hina qadimal madinata ina tambayar mutane dai lokacin da manzo Allah ya koma madina hatta qadima nafarun har wasu mutane suka taho min ahli yasriba mutanen garin madina din min ahli almadinati fa qultu ma fa'ala hadha ar-rajulu allazi qadimal madina nace da su ina labarin mutumin nan da aka ce ya dawo madina fa qalu annasu ilaihi sura'un muka ce suka ce da shi ai mutane suna ta gaggawa suna zuwa gare shi suna shiga addinin sa wa qad arada qaumuhu qatlahu falam yastati'u dhalika mutanen shi mutanen makka sun yi nufin su kashe shi ba su samu hali ba fa qadimtul madinata amru dan ambasa yace sai na tafi madina fa dakhaltu alaihi naje gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qultu ya rasulullah ata'rifuni yace ya manzo Allah ka gane ni qala na'am manzo Allah yace kware kuwa anta alladhi laqitani bi makka ice ko kai ne mutumin da ka zo mun wajen maka kaman tambaya a garin maka ka tambaye ni kaza da kaza na baka amsa kaza da kaza na ce ma kaza da kaza qala fa qultu ya nabiyallah na ce da shi ya annabin Allah akhbirni amma allamaka Allah wa ajhaluhu ka bani labarin abinda Allah ya sanar sheka wanda ni ban sani ba akhbirni anis salah ba ni labari game da ibadar sallah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa salli salatus subhi summa aqsir anis salati hatta tatlu ash-shams kai sallar asuba sannan sai ka takaita kar ka sake yin sallah har zuwa fitowar rana hatta tartafi'a har rana ta daga fa innaha tatlu hina tatlu domin lokacin da take fitowa tana fitowa ne baina qarnai shaytanin a tsakankanin wato ƙahonin wani shaidani wa hina idin a daidai wannan lokacin da rana take fitowa yasjudu lahal kuffaru kafare suke mata sujuda thumma salli sannan suka sake yin ci gaba da sallah fa inna salata mashhura wa mahdura sallar da zaka yi din nan bayan rana ta daga to abu shahararriya ce kowa na zuwa wannan sallah ya san labarin ta mahdura kuma mala'iku suna halartar ta hatta yastaqilla dhillu birrumhi ka ci gaba da yin sallah har zuwa lokacin da inuwa za ta ainihin zama ta yi istiqlali ta tsayi kawai akan abinda in ka tsayar kaman abin nan haka mashi ko wato sanda zai zama idan mutum ne ya tsaya haka zai ga yana take inuwarsa ma'ana rana ta take kenan ta kawo tsakiya yace anan ma thumma aqsir anis sala anan ma sai ka daina yin sallah ba a yin sallah rana ta take fa inna hina idin yusjaru jahannama domin alade wannan lokacin ne ake gwalala wutar jahannama Allah ya tsare mu fa idza aqbala al-fai'u fa salli idan inuwa ta kalli gabas shine aqbala al-fai'u inuwa ta kalli gabas to sai kai sallah azhar ta yi kenan ko fa inna salata mashhuda mahdura sallah ce da mala'iku suna ganinta mutane suna halartata mala'iku ma suna halartata hatta tusalli al-asra haka za ka ci gaba da yin sallah tsakanin aza da la'asar ya halatta ya sallah har zuwa lokacin la'asar sun ma'akusir anis salati sannan sai ka takaici daga barin sallah hatta ta gruba shams hasira ta faɗi fa inna ta grubu bai na ƙarnai shaitani tana faɗuwa ne har ila yau kamar fitowarta tsakankanin kahonnin wani shedani wa hina idhin a wannan yanayi yasjudu lahal kuffaru kafirai suna mata ainihin sujuda wa zakara al-haditha ya ambaci hadisin wanda yake dogon hadisi ne a cikin sahih muslim rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ainihin wato lamba ta 800 da ainihin 32 ina fata mun gane wannan to menene ashayri anan shine manzon Allah ya hana yin sallah a wasu lokuta saboda menene daidai lokacin kafirai suna bautan nasu maguzancin suna bauta suna suna yi sallah suna yi rana sujuda shi kuma shedani yana labe a daidai wajen suna mai sujuda wa hum la yash'uru sai Allah manzo Allah ya hana ayi sallah daidai lokacin daga bayan sallar asuba idan rana ta riga ta ainihin wato aka gama sallar asuba ba a sake yin sallah sai rana ta fito ta dago sannan sai ayi walaha sallar duha salatul awabin ko ya halasta a ci gaba da yin sallah har zuwa daidai sanda ta take ta kawo tsakiya cik ya zaka gane ta kawo tsakiya shine idan ka tsaya idan ka daga ido zaka ga ranar tana nan a tsakan a tsakiyar sama in ka kalli kasa kuma zaka ga ka take inuwarka inuwarka bata karkata gabas ko yamma ba kana tsaye a kanta idan ka tsayi da abu haka za ka bai da inuwa to duk daga nan kuma ba za a sake yin sallah ba sai rana sai rana ta gota wannan tsakiya ta gota wannan wato a tsakiyar take a kai ta yi ainihin wato yamma kenan sai inuwa ita kuma ta koma gabas to shine yake cewa hatta ya zahar alfai'u kenan ya faiza aqbal alfai'u idan inuwa ta fuskanto inuwa ta kalli gabas rana kuma ta koma bangaren yamma ya halasta ai sallah lokacin azhar kenan to daga lokacin sallah azhar kuma har zuwa lokacin sallah asar duka babu wani hani wannan lokacin bai da matsala game da hana sallah sai bayan sallar la'asar shine kuma aka sake yin hani game da sallah har zuwa lokacin da rana za ta faɗi hanin ya fi tsanani a daidai lokacin da ranar ta yi ja ta yi kusa da faɗuwa domin lokacin ne su kuma maguzawa masu bautar rana suke mata ibada kaga kai fa sallah za ka yi ibada mafi muhimmanci a cikin musulunci amma an hana ka yi ta daidai lokacin da maguzawa suke yin nasa addinin maguzancin duk wannan ya ta kawo mana nassoshi ne don su akkada mana cewa hannun nan fa game da kwaikwayon kafirai ba abu ne kawai karamin al'amari ba abu ne da yake daga cikin usul na aƙida wanda kuma nassoshin musulunci ba su yi ainihin rowa wajen bayyana mabamin ɗin shi ba ina da ina da ina ne za a yi ainihin wannan hannun gashi nan mun ji ya shiga cikin ibadoji ya shiga cikin mu'amaloli ya shiga cikin tsare-tsaren rayuwa da al'adu da sanya sutura da bukukuwa da abinci da komai kusan komai a cikin karatun nan zaka ji wato wannan hanin ya taba kaga dai nan ya taba sallah ibada ce ya taba azumi ibada ce ya taba ainihin wato mazhar na mutane kamar gemu da aka ce barin gemu mazhar ne kawai na ainihin wato halitta ya taba abinda ba ka da ta cewa ma akai kamar furfura ya taba abin da ainihin wato yake da alaka da cin abinci kamar cin abinci da hagu ya taba abin da ke da alaka da maganganu na baka mun ji a baya kar a ce kaza saboda yahudu suna faɗa ko kirista suna faɗa kenan babu wani mahalli na rayuwar musulmi wanda ya shafi mu'amalarsa ko ibadarsa sai da zama an samu wata ƙabiya ɗaya ko biyu ko fiye da haka wacce ke da alaka da abin da musulunci ya hana na koyi da yahudu da nasara ko ainihin maguzawa don haka sai mun kula sosai jama'a in ba kama za ka waye gari kana abubuwa da dama ba ka san cewa kwaikwai kake da yahudawa Allah ya tsare mu faqad nahana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an salati waqta tulu'i shamsi wa waqta al-ghurub haqiqa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi hani game da yin sallah daidai fitar rana da daidai kuma faduwarta mu'allilan yana mai kafa hujja da cewa bi annaha tatlu'u wa tagrubu baina qarnay shaytani tana fitowa ne ko ta fadi a ainihin tsakankanin watin kahonnin wani shedan wa annahu hina idin yasjudu lahal kuffaru kuma a wannan lokacin kafirai su ne mata sujuda wa ma'lumun anna almu'mina la yaqsidu sujuda illa lillahi ta'ala kaga abu ne sananne cewa mumini baya nufata da sujudarsa face Allah madaukakin sarki wa aksarun nasi qad la ya'lamuna anna tulu'aha wa ghurubaha baina qarnay shaytanin mafi yawan mutane ma ba su da masaniya akan cewa fitowar rana da faduwarta tana fitowa ne ta fadi a tsakankanin kawannin shaytan wala annal kuffara yasjuduna laha mafi yawan mutane ma ba su da ilimi akan cewa kafirai na marana sujuda ثم إنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق amma duk da haka manzon Allah ya ainihin hana yin sallah a wannan lokaci dan ya ya katange ainihin wato yiwuwar a samu kwatanceceniya da kama da kafirai ta kowane yanayi duk da yake musulmi da yawa ba su ma san cewa rana tana fitowa ta faɗi a kan ƙahon shaidan ba ba su san cewa akwai maguzawa masu bautar rana da ke marana sujuda daidai fitowa ta kuma faduwar ta ba mutumi da ba su san wannan ba kaga ba su ma sani ba ballantana su nufaci wannan kamar ta yake ne amma da haka aka hana su wa yadhharu ba'd fa'idati dhalika bi anna min as-sabi'a al-mushrikin al-yawm mimman yudhhiru al-islama wa yu'azzimu al-kawakiba wa yaz'umu annahu yukhatibuha bi hawaijihi wa yasjudu laha wa yanharu wa yadhbahu yace yana daga cikin abin da zai bayyana mana ƙarin wannan fa'ida in ji imamu ibn taimiya rahimahullahu ya ce a wannan lokaci da su suke rayuwa kenan kamar shekaru ɗari shida ko ɗari bakwai baya bi anna mina sabi'a daga cikin sabi'awa masu bautar ainihin wato taurari da rana da makamantansu almushiriki na kafirai alyau a yanzu da muke magana wato a lokacin su ibn taimiya kenan mimman yuzhirul islama wasu daga cikinsu suna daga cikinsu akwai waɗanda suke suna bayyana cewa wai su musulmai ne wa yu'azzimul kawakiba amma suna girmama taurari wa yaz'umu annahu yukhatibuha bi hawaijihi waɗannan mutane ma zaka ga suna riya cewa wai suna magana da taurari suna faɗa musu bukatun su dan su biya musu wa yasjudu laha kuma suna yin sujuda ga taurarin wa yanharu suna musu yanka wa yadhbahu suna musu ainihin wato yanka ila yau suna yanka musu manyan dabbobi da ƙanana suna yi musu ainihin wato bauta da sunan wai kuma su musulmi ne waƙar sannafa ba'adul muntasibi na ilal islami fi mazhabil mushriki na minas sabi'a wal barahima kutuban fi ibadatul kawakib ya ce akwai wani daga cikin wanda yake danganta kanshi da musulunci wanda ya rubutu a cikin addinin maguzawa daga cikin sabi'a ɗin da 'yan barahima duka sunan batattu ne waɗanda suke masu bautar rana da taurari da makamantansu kamar irin 'yan addinin hindu da ire-irensu wa gairiha da ire-iren waɗannan addinai na maguzawa ya rubuta kutuban littafai fi ibadatul kawakib game da yadda ake bautar taurari tawassulan bizalika za'amu ila maqasida dunyawiyya wato yana ainihin wato tawassuli da irin wannan a taurari zuwa ga manufa ta duniya minar ri'asa kaman shugabanci wa ghairiha da wasunsu wa fiya min sihirin lazi kana alaihi kan'aniyun wannan abin da yake yi na daga cikin maguzanci bokanci wanda 'yan kabilar kan'aniyun mutanen da suka yi zamani da ainihin annabi ibrahim kenan wanda ake cewa asalinsu daga kan'an jika na annabi nuhu da su da الذين عليه كنعانيون الذين ملوكهم المناذرة من النماردة daga cikin kan'aniyawa waɗanda sarakunansu su ne su namarudu namarud wato jikokin shi namarudu ɗin namarud ibnu kan'an da ake cewa sarki ɗin nan wanda suka yi ainihin wato jayayya da annabi ibrahim allazina ba'athallahu al-khalila salawatullahi wa salamuhu alaihi bil hanafiya وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين waɗannan kafiran su ainihin na marudu waɗanda Allah ya aiko alkhalil Ibrahim alaihi salatu wassalam da miƙaƙƙen addini da kuma kawo ikhlasi a bayan ƙasa gabaki ɗayanta da tsarkake addini Allah ya aiko shi zuwa ga waɗannan mushrikai to wannan maguzancin da wani malami a zamanin Ibn Taymiyyah ya rubuta Ibn Taymiyyah yake cewa maguzanci ne wanda suke neman duniya da shi bokanci ne kuma yana da alaka kai tsaye da irin bokancin kan'aniyawa mutanen da suka rayu zamanin annabi ibrahim kafiran zamanin annabi ibrahim dama shi ne kaga abu da yake sihiri ko bokanci daga cikin ainihin khasa'is din shi shine shi ba a yin shi dan lahira babu wanda zaka taba jin ya je gun boka ko ainihin gun dan sihiri cewa yana so a mai wani sihiri domin an je lahira ya ma mala'iku wato wala wala ya wuce abin duniya ake nema da shi kawai babu wanda zai je sihiri da sunan yana neman lahira ko mace ce ko namiji ta ce za ta so ta dinga ma mijinta biyayya ne dan Allah sata aljanna ta zo a mata sihirin da zai sa ta dinga biyayya ga mijinta ba a yin haka sam babu wanda ya taba jin haka dama neman duniya ne sarauta kuɗi mata rufe idan mutane ko kuma irin yadda mutane suke yanzu 'yan siyasa wai a sa mutane tsoronsu haka suke zuwa suna irin wannan maguzanci da bokanci a haɗa musu abubuwa na tsafe-tsafe waɗanda ba su da daɗin ji ba su da kyan gani in ka je irin haɗa-haɗan da ake musu me suke so su zama su zama kowa na jin tsoronsu ta idan suka faɗi magana ba wanda zai ɗaga ta in suka kalli mutum suka haɗa ido da shi sai dai ya sadda kai ƙasa irin wannan duka kaga duniya ce ake nema to shine yake ishara anan cewa dan duniya ne ake nema Allah ya tsare mu daga biye mu duniya fa idza kana fi hadhihi al-azmina man yaf'alu mithla hadha ibn taymiya yake cewa to idan ya zama yanzu a zamanin da muke rayuwa musu ibn taymiya Allah ya gafarta mai ibn taymiya yace in an samu wanda yake aikata irin haka da sunan kuma shi musulmi ne tahaqqaqat hikmatu shari'i salawatullahi wa salamuhu alaihi في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات kaga hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufata wajen hana sallah a waɗannan lokutan ta tabbata kenan shine mene saddal lizzari'a katange kofar barna to ina kuma inda ibn tamiya ya rayu a wannan zamanin kuma ya ga yadda abin yake zo a wannan zamanin da bokance zama profession mai zaman kanshi yadda likitoci da lauyoyi da malaman makaranta da injiniyoyi suke matsayin professionals suna da mutunci da karama a cikin al'umma suna da bodies ɗin da suke regulating ɗin services ɗinsu suna da ƙungiyoyinsu da suke kare musu haƙoƙinsu haka bokaye suke yanzu ba suna professionals boka na kafa signboard yana rajista da cac yana hulɗa da manya yana raba complimentary card yana da consultation room yana da yana da website yana da email address da ake contact da shi yana da yana da facebook account da yake yake ainihin wato tallata bayanan shi yana yana advertising abubuwan shi tsarki ya tabbata ga Allah ina kuma ga yanzu kaga yanzu abin yafi bayyana fiye da dake na bokanci yanzu yana da rawaj da sun da mu muke yara shekaru baya galibi mutane za su iya tunawa ana kyamar boka in an ce anguwa ga wani ana zargin shi da bokanci zaka kowa na kyamar shi ba a cin abincin gidan shi ba a hulɗa da ƴaƴan shi baya neman aure a bashi za a yi ta haɗa kutun gwila sai an sami anguwa ya kore shi anguwa amma yanzu aka ce gabo ka anguwa ba ga yana cikin dattawan anguwa yana cikin kwamitin masallaci yana cikin gaba gaba a gunja na'iza in an zo wani maganar siyasa suke magana a madadin mutane in an ya ce yana neman ya kai ba sai ya ce yana neman ba za a kai mashi tallata hala kowa zai kawo misali yanzu a nan jama'a kuma boka ne kowa ya sani sai a ce ai addu'a yake yi addu'a ce jama'a Allah ya tsare mu babu shakka wannan daga cikin bala'i da yada a cikin mutane yaduwar bokanci kuma na daga cikin alama mutane sun zake wajen kwaikwayon Yahudu da Nasara domin Yahudu da Nasara sun fi kowa iya bokanci jama'a da ainihin sihiri wannan mugun al'amari ne mutane sun ma manta nasoshin da suke nuna haramcin koda zuwa gun boka ne idan mutum yayi bai gasgata abin da boka ya gaya mishi ba manzo Allah ya ce za a ki kansar sallar wannan mutumin na kwana arba'in mutane ba sa tuna wannan Allah ya tsare mu kusan yanzu duk abin da mutum yake nema a duniya wai gani yake ba zai samu ba sai ya hada da boka sawa'un aiki ne makaranta ne admission digiri ne yake nema shugabanci ne sarauta ce ta gargajiya ko ta 'yan siyasa ko har limanci akwai masalatan da ana neman limanci sai an je ayin bokanci hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya tsare mu sai yake cewa wa kana fihi tanbihun ala anna kullu ma yaf'aluhu al-mushrikuna kuma kaga a cikin wannan yanayin akwai fadakarwa akan cewa duk abin da mushrikai suke aikatawa min al-ibadati na daga cikin ibadoji wa nahwiha da makamantan wannan mimma yakunu kufran daga cikin abin da yake tsantsar kafirci ne aw ma'asiyatan ko kuma sabo ne bin niyyati suna yin shi suna da nufata sun san abin da suke yi da gangan suke yi yunhal mu'minuna an zahiri to wannan abin ana hana mu'mine daga zahirinsa ko da su ba su nuface shi ba wa in lam yaqsudu bihi qasdal mushrikina ko da su mu'minai ba sa nufi irin nufin mushrikai wajen yin shi saddan lizzari'ati domin katange kofar barna wa hasman lil maddati dan kuma ainihin kawo ƙarshen matsalar gaba daya kaga su musulmai sallah da suke yi ba da nufin shirka suke yi ba ba da nufin yadda maguzawa ke yin sujuda ga rana su kuma suna sujuda da Allah ga Allah da irin wannan manhaj bane amma da aka aka ce kada ai sujuda ga Allah daidai lokacin da suke sujuda su ga ainihin wato gumakan su dan kada ma ai kama da su to nan yake jama'a ina irin ibadar da yanzu wasu ƴan uwanmu musulmai suke yi cewa a je masallaci ran Lahadi a dinga yin ibada shine irin wannan fa ya dace da lokacin da kiristoci suke yin ibada ana nan sai zama nau'in ibada ma irin nau'in nasu ne don me ibada su kiɗa da waƙa da rawa sai zama haka ake yi ishara akan ƙungiyoyi irin na nasfat da ire-irensu wanda za su yi gayu na musamman ranar lahadi su je cibiyoyinsu ko makarantunsu ko masallatansu za a gansu har a abuja a national mosque gobe lahadi ya zaka je zaka tara ana yin wannan addinin za a je tun ana karanta ayoyin alkur'ani har a fara kada ganga ko band group suna kada ganga ana rawa ana wake-wake da sunan wai ana ibada duk ranar lahadi wannan babu shakka iri ɗaya ne da wannan keke da keke jama'a ƙoƙarin sai an yi wani abu ya kama da nasu a cikin musulunci ba za ku ankara ba sai ya zama irin nasu ne kai tsaye ba a ɗauko maguzanci a ce bari a musuluntar da shi ba a yin haka Allah ya tsare mu ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن aw al-aisar wa lam yasmud lahu samada daga cikin wannan babin ne kuma ainihin wato aka samu cewa kana idza salla manzon Allah ya kasance idan zai yi sallah ila udin zuwa ga wani dan icce aw amudin ko wani ginshiki ja'alahu ala janibihi al-ayman aw al-aisar yana mai da shi dama da shi ko hagu da shi walam yasmud lahu samada baya sanya shi saita shi akan setin fuskarsa sai dai hadisin da ya kawo wannan matsala bai inganta ba jama'a al-imamu abu dauda ne fitar da shi da al-imamu ainihin wato a abin nan ahmad a cikin musnad amma isnadin bai inganta ba haka bai tabbata ba abinda ibn taymiya yake ishara akai shine cewa su yahudu in za su bautar gunki sukan sa shi ne a gaba kai tsaye wajen fuskar su sai wanzan Allah wai sai ya karkace da nashi a sutura zuwa dama ko hagu dan kai zama idan ya aje shi saiti to kaman ya aje gunki kenan shi ma to inda hadisin ya inganta sai ya zama hujja amma hadisin bai inganta ba hasali ma matanin shi munkari ne domin lafazin sutura na cewa ne salla ila ila kuma na nufin kai tsaye yana fuskantar abin nan din ina fata mun gane wannan wali hadha naha anis salati ila ma ubida min dunillahi fil jumla to wannan shine abin da ya tabbata inda yake hadisin da yazo shi ma bai inganta ba akwai lafazan shi wanda ba su inganta ba game da sallah a gaban wuta wuta ko gunki ko a gaban har ma wasu yi magana a gaban sa dan maraki saboda an taɓa bautawa dan maraki na wa yanzu ma indiya suna yi ko kwarai kuwa yan hindu sayin suna bautawa saniya to kaga mutanen annabi Musa sun yi sannan kuma har yanzu ana yi to duk abin da yake ya taba tabbata a tarihance cewa ana yin gunki da irin shi gunkin wasu maguzawa ne to bai halasta in yazo ga sallah a istira da irin shi ba wannan tabbas malamai sun yi magana akan wannan a cikin fiqh musamman malikiya da suke da ainihin wato mabda'i na saddu zari'a kuma wannan abu ne tabbatacce ya dace da mabari na shari'a bai yiwuwa a halasta shi saboda wannan sadda zari'a din ina ba ta an fahimci wannan wali hadha naha an salati ila ma ubida min dunillahi fil jumla dan haka aka hana yin sallah a sanya sutura ga duk wani abu da yake an taba yi mishi bauta koma bayan Allah wa in lam yakun al abidu yaqsidu zalika ko da mai bautar bai kasance yana nufin haka ba kaman fitilla wata ke da wuta wuta wannan kamar a ci balbal ko fitilla kwai ko makamancinta baya daga cikin tsarin tarbiyyar musulunci da addinin Allah a sanya fitila a gaban sallah mai ci da wuta ko ai sallah a gaban wuta da Bukhari yayi babi wanda yake yake nuna akasin haka amma waɗannan wasu ainat ne wato wasu samfur ne na wasu abubuwa da suka faru ba sa zama umumiyya da za a haɗe gaba ɗaya game da su abinda kawai suke nuna wannan hadisan in har mutum ya yi sallah to ta yi amma kar a ce yanzu kamar irin masallatai na ƙauye da lokacin babu irin wannan fitilin na 'yan china da ake ce musu wane ya kasa wane ya kasa dinnan da za ka je masallacin ƙauye za ga a gaba ana yin kore alkuki ko kuma a ƙasa sai aje fitila gaban liman da gaban sauran mamu kowa na sujuda kanshi na kusa da fitila fitila kuma za ta zama fitila kwai ce ko a ci balbal to ko wannan fitila ta zamani lantarki tana ɗaukan hukuncin wuta gaskiya saboda Allah ba ta ɗaukan hukuncin wuta don ba wuta ba ce wata take mai ci balbali wata take da harshen wuta wata take da lahab ita ce aka hana bauta mata amma wannan ba irin wannan wutar ba ce da ba laifi bane dan ya zama a masallaci a daidai inda liman yake akwai ball ya sauka misali ya ƙara haske a wurin ko ya haskaka wajen wannan ba matsala bane ana magana akan wuta ce wadda zaka iya dosanarta kai tsaye ka sa a wani waje ko kuma ka sa hannunka ta maka irin kuna da wuta ke wa mutane kaga a ci balbal ko fitilar kwai ko gasoline ko ko candle yanzu babu gasoline ba halama wasu anan ba su santa ba eh fitilar ruwa Allah ma albarka fitilar ruwa wanda sai an mata famfo din na a sai dai tsofaffi yanzu ba wanda zaka ganta shi wani fitilar sai dai tsoho ina zaka same ta gaskiya ko a yan gongon babu ita okay eh okay eh kwarai ko malam yana da irin su da dama fitilin tsofaffi ne za ga suna yawo da su mutanen da eh kowa za a gan shi da tashi amma yanzu gaskiya ba na jin ko a china akwai wannan fitilar alaisa alaisa ni kuna ke ba china ko akwai su a can kasan su ne sarakunan kere-kere eh amma ai suna yi ne don muwai ba daga ta ake yin wannan gwamnati ta kasa din ba ko janareto ba a china ake yin shi ba ba su da bukata don mu ne suke mu da muke da matsalar wuta mu muna sa ran mu samu gyara insha Allah na'am Allah shi kyauta to sai yace fanzur kaifa qat'ati shari'atu ka duba kaga yadda shari'ar musulunci ta yanke al-mushabahata fil jihati kama da yahudawa da kristoci wajen jiha wajen alqibla ko wa fil awqati da wajen lokutan ibada wa kama la yusalla ila alqiblati allati yusalluna ilaiha kama yadda ba a salla zuwa ga alqiblar kafirai kazalika la yusalla ila ma yusalluna lahu haka kuma ba a yin salla a sanya irin abin da suke mana su salla a gaba bal hadha ashaddu fasadan wannan ya mafi barna fa innal qiblata shari'atun min ash-shara'i domin ita alqibla shari'a ce daga cikin shari'o'i kad takhtalifu bi ikhtilafi shara'il anbiya' ana iya samun bambancin alƙibla da gwargwadon bambancin shari'a annabawa amma sujudu li ghairi Allah wa ibadatihi amma yi ma wani wanda ba Allah ba sujuda ko bauta mishi fa huwa muharramun fi din alladhi tafaqat alayhi rusulullahi shi wannan ya haramta a cikin dukkanin addinan manzanni babu wani addini na wani manzo da ainihin wato ya zo da halaccin bautawa wani Allah babu was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu haka Allah yace manzo Allah ya tambaye su ko tambayi manzanin da aka aika gabaninka mun sanya musu wani abun bauta wanda ba Allah ba lalle ba a sanya musu ba amma alqibla fa ta yi wani annabin na kallon baitul maqdis wannan kallon ka'aba kaga shi ya iya bambanta alqibla amma sanya wani abu wanda yake ba Allah ba a bauta mishi wannan ba a taba samun bambanci tsakanin annabawa game da haramcinsa ba kama kala subhanahu kamar da Allah yake cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'baduna wa aidan har ila yau an ibn umara radiyallahu anhuma annahu ra'a ibn umar ya ga rajulan yattaki'u ala yadihi al-yusra wa huwa qa'idun fi salati fa qala la ya ga wani mutum yana kishin gida akan hannun shi na hagu a wajen sallah idan an zo zaman tahiya zaman ƙarshe na ainihin iftirash ɗin nan ko shi ne iftira ko ko tawarruk tawarruk ko wanda za a sanya cinya ta hagu a kan ƙasa a zame ƙafar hagun shi ne tawarruk ko to sai ka ga mutane sai ga wani sai ga ya dafa ya dafa hannun shi na hagu kamar yana supporting jikin shi kai ya yayi karkata gaba ɗaya ko ya faɗi gaba ɗaya to irin wannan abin ne Abdullahi dan Umar ya ga wani yayi fa qala sai ce la tajlis hakaza kar ka dinga zama irin haka ku gyara wannan babu dugo yasa haka da masu irin kofi na akwai zalun ne fa inna hakaza yajlisu alladhina yu'azzabuna irin haka da ka gani irin zaman waɗanda ake musu azaba ne kafirai kenan wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud da Kitabus Salat hadisi ne ingantacce a lamba ta 994 wa fi riwayatin tilka salatul maghdubi alaihim wannan da kana yi haka sallar waɗanda Allah ya fushi da su ne yahudi kenan wa fi riwayatin a wata riwaya har ila yau duka dai sai ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yajlisa rajulu wa huwa mu'tamidun ala yadihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ainihin mutum ya zauna ya kishingida akan hannunsa ya dogara akan hannunsa shine zaman dafe sawa'un dafan da hannu ɗaya ne koko da hannu biyu haka mutum ya zauna sai ya dafa ya ja hannayen shi baya ya dafa su haka da sunan wai yana so ya yi balance ko ya relaxing wato ya ji ya zauna dafa'an wannan babu kyau zaman dafe babu kyau ko al'ada hausawa babu kyau dare da hausawa suke da al'adu masu kyau in kai zaman dafe za a hana ka yanzu ba iban san ko ana hana yanzu ba sai ka wafi go baqiyatu as-salaf kenan salafawa hausawa suna hanawa rawahunna abu dauda al-imamu abu dauda shine rawaito wannan ainihin riwaya wa fi hadha fa fi hadha al-hadith an-nahyu an hadhihi al-jalsa mu'allala bi annaha jalsatul mu'azzabina kaga a cikin wannan zama a cikin wannan hadisi akwai hani game da ainihin wato hani game da illan da aka hana wannan zama an kawo dalili shine mu'allal din bi annaha jalsatul mu'azzabina zaman waɗanda ake azabtarwa ne wa hadhihi mubalaga fi mujanabati hadith wannan kaiwa matuƙa ne wajen nuna cewa lalle a guje ma irin al'adarsu domin me zai kai ka kenan kai ma za ka kai ga azaba Allah ya tsare mu daga azabarsa na'am har da wajen sallah kwarai kuwa duk irin suran zama ko tsayuwar da aka hana a cikin sallah an hana a wajen sallah sai dai yafi tsanani a cikin sallah kamar ihtimalu shamma yafan kurma da ake cewa an hana shi a wajen sallah haka tsayuwa bil khasira mutum ya tsaya haka irin tsayuwar nan ta yan mata mutum ya tsaya ya rike kunkusa shi haka shi ma babu kyau yafi tsanani a cikin sallah haka zaman iqa'a in ba irin wanda ya halasta ba shi ma babu kyau ko ba a wajen sallah ne duka ne haka sadalu sadalu da ma'ana mutum ya rufe hannun shi gaba ɗaya ba a gani musamman ga maza shi ma babu kyau kowa wajen sallah domin dukansu al'adu ne na kafirai ka sa riga irin abin da ake cewa mahaukaci da gata hannun ya wuce tsawon hannun riga ya wuce tsawon hannunka kowa wajen sallah ne babu kyau wa aidan farawal bukhari an masruqin an aisha annaha kanat takrahu أن يجعل أن يجعل يده في خاسرته وتقول إن اليهود تفعله شنو مغاد مكيز عائشة أكلوا تتنا تشيوا أسكن بخاري تنا جنن كاما mutum ya dinga sanya hannayen shi ala khasiratihi a jikin kwankwasan shi tana cewa innal yahuda taf'aluhu wannan al'ada yahudi ce warawahu aidan min hadisi abi huraira qala ya ruwaito kuma daga hadisin abu huraira yace naha anil khasari fi sala an hana tsayuwar khasira sanya hannu akan kwankwaso a sallah wa fi lafzin naha an yusalli rajul muhtasiran annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya dinga yin sallah alhalin hannun shi na kan kwankwason shi qala yace wa qala hisham wa abu bilal qala ibn sirina an habihur an abi hurairata naha annabi sallallahu alaihi wasallama yace hishamu ya ce mana in ji al'imamul Bukhari kenan yana maka ishara zuwa ga wata mas'ala ta faru ne irin ainihin wato ta'aliki da Bukhari ya yi domin Hisham a nan shi ne Ibn Hassan al'azdi ɗaya daga cikin manyan malamai limamai Buhari ya yi ta'aliki daga gare shi cewa ƙala Hishamu wa Abu Bilalun an Ibn Sirina an Abi Hurairata na hannabi tsari salama manzan Allah ya hana irin wannan ɗin وهكذا رواه مسلم في صحيحه مسلم ما يتوشى أتكين صحيح إنسا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزن الله نيهانا معنى عائشة كودة تبادى فتوار أتن وكما يتبت مرفوئي دقى منزن الله صلى الله عليه وسلم على أي حال جماعة ba daidai bane irin wannan tsayuwa a ciki ko wajen sallah wa an ziyad ibn subayh qala sallaitu ila janb ibn umara fa wada'tu yadayya ala khasirati nayi sallah kusa da ibn umar sai ya zama na sanya hannaye na akan kwankwaso na falamma salla yayin da ya gama sallah qala sai ya ce hadha salabu fi sala wannan shine yin cross a sallah da mutum in yayi haka a tsaye za ga yayi kama da cross wannan ainihin ya zama shine abin da ya crossing din cewa hadha salabu fi sala wannan mai da mutum tsayuwar cross ne a sallah wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanha anhu malam ibnu umar yace ma wannan mutumi mai suna ziyar dan subai yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hani game da haka ibnu taymiya yace rawahu ahmad wa abu dauda wan nasai imamu ahmad da abu dauda da imamun nasa'i su suka fitar da wannan ainihin hadisi hadisi ne ingantacce wa aidan an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma annahu qala jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yace ishtaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa sallaina manzo Allah yayi rashin lafiya sai muka yi sallah wara'ahu a bayansa wa huwa qa'id yana zaune wa abubakar yusammi'u an-nasa takbirahu abubakar kuma na tsaye kusa da shi ta dama yana jiyar da mutane kabarar da manzon Allah yake yi wadda ba a jin muryar saboda rashin lafiyarsa faltafata ilaina fara'ana qiyaman sai manzon Allah ya jiyo sai ya gan mu duk a tsatsaye fa ashara ilaina sai mana ishara haka fa qa'adna sai muka zauna fa sallaina bi salatihi qu'udan sai muka salla tare da shi a zaune falamma sallama yayin da idar qala in kittum anifan taf'aluna fi'ila farisin war ruma kun yi kusa yanzu dinnan da kun aikata aikin maguzawa Farisa da Roma ya kumuna ala mulukihim wa hum qu'ud suna tsaye akan sarakunan su alhalin sarakunan suna zaune fala taf'alu kar ku saki fala taf'alu itammu bi a'immatikum ku dinga kwaikwayon sarakunan ku shugabannin ku in salla limamin ku na sallah amin ko in salla qa'iman fa sallu qiyaman idan liman ya salla a tsaye dukan ku salla a tsaye wa in salla qa'idan fa sallu qu'udan idan liman ya salla a zaune dukkanin ku salla a zaune rawahu muslimun wa abu dauda min hadisin laif an an abi zubairi an jabir muslim ya fitar da wannan hadisi da shi da imam abu dauda ta hanyar riwayar laif ta hanyar ainihin abu zubair ta hanyar jabir dan abdullahi ma'ana isnadin bai da matsala kenan domin da laif idan ya riwaya daga ainihin wato abu zubair daga jabiru matsalar da ake tunani ta magudan Abu Zubairu ta kauce kamar da aka sani a cikin ainihin ilimi na musalul hadith Abu Zubairu wato ya kasance mutum ne wanda yake yana magudi ya tadlisi sunan shi Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus wannan ainihin ta daga cikin qadaya sanannu ga ɗaliban ilimi cewa Abu Zubairu an Jabirin isnadi ne wanda in yazo da an ana ba a karba amma in banda laifu ibn Sa'adin al-Misri shi bayan yayi riwaya daga Abu Zubair ya roki Abu Zubair ya tantance mishi abubuwan da ya ji kai tsaye daga Laif da waɗanda kuma Amin kai tsaye daga Jabir da waɗanda kuma bai ji ba da haka baya riwaya sai waɗanda suka tabbata din wannan abu ne sananne a cikin tafsirin Musalul Hadis kan ta littafin Tadribur Rawi da littafin ainihin Al-Muqidha ta al-Imam ainihin wato Az-Zahabi Allah ya sa mu dace to a takeice abin hadisin ke nunawa shine haramcin wani na zaune saboda shi shugaba ne wasu kuma suna tsatsaye irin yadda mutane suke yi a ce ga wani shugaba a zaune ga wani kuma a tsaye shine ADC ko Odali ko SSS ko wane ne ya tsaye akan shi haka kamar mala'ika wannan ba daidai bane idan shugabanni sun zauna sai mabiya su ma su samu wuri su zauna idan shugabanni sun tsaya sai su ma mabiya su tsaya to musamman kuma a sallah idan liman yayi sallah a zaune saboda bukata ta rashin lafiya ko makamancin haka to ku da kuke bayan shi ko da lafiyar kulau gaba ɗayan ku sai ku zauna ba za ku yi ta a tsaye ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan ishara idan ku kai a tsaye to babu shakka kun yi kama da yahudu amin kun yi kama da farisawa da ainihin wato rumawa Allah ya tsare mu daga kama da maguzawa warawahu abu dawuda wa ghayruhu min hadith al-a'mash an abi sufyana an jabirin qala rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farsan bil madina fasara'ahu ala jizmi nakhlatin fanqata'at qadumuhu fa atainahu na'uduhu fawajadnahu fi mashribatin li aisha yusabbihu jalisan qala faqumna khalfahu fasakata anna thumma atainahu maratan ukhra na'uduhu فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا قال فلما قد الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بأذمائها وأظن في غير رواية أبي داود ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا أتكيشي malam ya ce warawahu abu dawuda wa gairuhu min hadisul a'mash an abi sufyana an jabir har ila abu dawuda da waninsa suka fitar da shi banda abu dawuda din akwai al-imam ibnu maja shi ma ya fitar da kuma imam muslim a wata riwaya wadda take ainihin wato takaitacciya kwarai cewa rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama farsan bil madina wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau wani doki a garin madina fasara'ahu ala ala jazmin jazmi nakhlatin sai ainihin kada manzan Allah yau manzan Allah tutsu a jikin wani kututturen dabino fanqata'at qadamu sai kafar shi ta samu ainihin wato ciwo yaji ciwo a kafarsa kamar ya samu gurdewa haka ko dislocation ko makamancin sa fa atainahu na'uduhu sai Musa Jabiru muka zo gaishe shi irin gaida mara lafiya dubiyar mara lafiya fa wajadnahu fi mashribatin li Aisha yusabbihu jalisan sai muka same shi a wani ainihin wato daki shine mashriba kaman dakin da ake zama ko ake cin abinci haka falo misali na Aisha radiyallahu anha yusabbihu jalisan yana yin nafila a zaune qala Jabiru yace fa qumna khalfahu sai muka tsaitsaya a bayansa fasakata anna sai ya shiru bai ce mana komai ba thumma atainahu marratan ukhra na'uduhu wata rana kuma sai muka zo muka sake zuwa dan mu duba shi fasallal maktubata jalisan sai muka tarar da shi yana sallar farilla a zaune fa qumna khalfahu sai muka tsaya a bayansa fa ashara ilaina sai ya mana ishara da hannunsa fa qa'adna sai muka zazzauna qala sai ya ce da mu Jabiru ya ce da masu ya faɗa ya bada labari falamma qada salata yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah qala sai ya ce da su idza sallal imamu jalisan fa sallu julusan idan liman yi sallah a zaune kuma ku sallar ku a zaune wa idza sallal imamu qa'iman idan liman yi sallah a tsaye fa sallu qiyaman ku sallah a tsaye wala taf'alu kama yaf'alu ahli farisi farisa bi uzama'iha kar ku dinga yin irin yadda mutanen farisa suke yin ainihi da manyan su wa azunnu fi ghairi riwayati abu da abi dawuda al-imamu shaykhul islam ibnu taymiya yace kuma ina zaton a wata riwaya wadda ba ta abu dawuda ba a cikinta ya ce wala tu'azzimuni kama yu'azzimul a'ajimu ba'daha ba'd kar ku dinga bani irin girma yanayin yadda maguzawa ke baiwa junansu girma sai dai wannan riwaya lalle abu dawuda ya fitar da ita koda ba da wannan lafazin ba da shi da al-imamu ahmad gashi a ƙasa malai yake cewa bal akhraja abu dawuda qariba min hadha wa labzuhu an abi umama ta qala kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muttaki'an ala asan fa qumna ilayhi fa qala la taqumu kama taqumu al'ajimu yu'azzimu ba'daha ba'dan rana manzo Allah ya fito yana dogara da sanda sai muka miƙe irin miƙe wanda ake idan wani babba ya zo waje duk abin miƙe sai ya zauna a zauna babu kyau irin wannan ai yace sai manzo Allah ya ce musu kar ku dinga miƙewa in kun ganni irin yadda maguzawa ke miƙe wa junansu suna tunanin hakan girmamawa ne kamar yadda ake yi a yanzu a duk duniya duk inda ka je ƙasashen musulmai da arna tarurrukan musulmai da arna ko ina ka je idan babba ya fito to sai an miƙe kuma ana ganin girmamawa ne wanda kuma duk bai miƙe ba gani ake ya raina wannan babban ne to su kuma mutanen duka su kuma sun raina shari'a Allah kenan inda lazumin in baka yi abin da wani ke so ba ka raina shi ne ya kamata a gyara waɗannan ainihin al'adu musamman a wuraren da suke na musulmai ne a makarantu da wuraren tarurruka da wuraren harkoki na san akwai wuraren da a makarantu za ka ga ha'aita da gingimu a wasu makarantu da wasu malamai wanda za su ce dole su sai an miƙe musu sai a samu wani kuma mai son sunna ko principal ko headmaster ko wani dan gani kashenin sunna sai ya ce ba za a yi ba ka wani lokaci ma ɗaliban ne su su ce su ba za su yi ba shi kuma malamin ya ga wai ba a kyauta mishi ba ya kai malamin islamiya ko malamin karatun boko ba kyautatawa bane gare ka a dinga maka abu irin na maguzawa wanda ainihin kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta hana sai ka ba abin da yake shine sunna an ka shiga aji ka musu sallama su amsa maka sallama suna daga zaune ba sai sun mike ba babu laifi bayan ka shiga ainihin wato ka tsaya za ka fara darasi babu laifi ka ce a miƙe a wannan lokacin miƙewa don kowa ya ainihin wato jijjiga jikin shi zama ya koma cikin nishadi amma dai da kayi walking into the classroom ka ce sai an miƙe maka wannan maguzanci ne ba daidai bane ya kamata malaman islamiyya su gyara wannan musamman hakan yakan faru a wurare da dama na ainihin wato makarantu da wuraren harkoki wannan na ga wanda zai musu wahala kawai su ne mutanen kotu saboda su kuma yana daga cikin sha'ayar ɗinsu in ba alƙalin ne ya ce baya so ba da ma'aikatan kaki ko su ma in aka shigo dole sai ya miƙe a cire hula Allah shi kyauta na'am shi ma duka shi ne tutar ƙasa ko in za a yi taken ƙasa duk sai an miƙe duk irin wannan ta'azim ɗin ne wanda yake na maguzanci me yasa an karanta Qur'ani mutane ba sa miƙewa duk wannan taken ma duk ba ƙarya bane masu yin taken ma sun imani da shi ne duk shine shi ma in kana zaune mutum miƙo maka hannu ka miƙa mai hannu ka daga zaune ba sai ka miƙe ba tun maguzanci ne jama'a shine abin da muke cewa ya shiga cikin al'adun mutane amma ba su sani ba yanzu wani ya ji wannan zai instagram a ce to duk waɗannan ma babu kyau zai ce sun zama yan komai ba kyau kenan Allah ya tsare mu fa fi hadha alhadith annahu amarahum bi tarki alqiyam alladhi huwa fardun fi salah kaga a wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni game da su bar miƙewa wanda miƙewa fa farilla ne a cikin sallah wa allala zalika bi anna qiyamal ma'mumin ma'a qu'udil imami yushbihu fi'la faris war rum cewa a samu limami a zaune mamu a tsaitsaye wannan yayi kama da aikin maguzawa yahuda krista faris da rum bi uzama'ihim fi qiyamihim wa hum qu'ud yadda suke miƙe masarakunan su kuma suna zaune dan kada ai kama da su ku duba jama'a sai aka haƙura da wani abu wanda yake rukuni ne a sallah shine tsayuwa ko wal qiyamu laha ba farilla bane a sallah amma aka hakura da shi dan kada ai kama da su saboda liman na zaune duk waɗannan yana ta kawo mana dan nuna mana muhimmancin gane cewa fa hani da aka yi da koyi da kafire ba karama al'amari bane ba karama al'amari bane jama'a to bari mu tsaya anan tunda mun samu gaba kuma lokaci da ma ya riga yayi sai Allah ya kai mako mai zuwa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am Hey. Hey. Hey. Eh akwai sabani ne game da sabantakarta na ce su ibn ajarin sun ce bata riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba eh dan ka shi kamar jama'a da Allah kun